الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين يلهكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فعاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شدة وتر رمضان hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu za mu ci gaba da tafsirin suratul ma'ida daga kan aya ta talatin da uku insha Allah ta'ala darasin wannan rana yana karanta da mu bayanin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala akan masu fashi da makami shiga cikin ƙasa da barna sakayyar waɗannan an yi ƙattalu shi ne a kashe su au yi sallabu ko a kere su au tukaffa a aidihim wa arjuluhum min khilafi ko a tattare hannuwansu da ƙafafunsu ta sabani au yunfau al'arfi ko kuma a kore su daga ƙasar zalika Allah ya yi wannan hukunci ne lahum khizyun fi dunya saboda su samu kunya a rayuwarsu ta duniya walahum fil akhirati azabun azim sannan lahira suna da wata azaba mai girma da yasa Allah subhanahu ya kira 'yan fashi da cewa masu yaƙar Allah da manzon shi إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله sakayyar waɗanda suke yaƙar Allah da manzon shi ‘yan bashi suna yaƙar Allah da manzonsa me ya dalili babu yadda za a yi ɗan fashi ya datse hanya a ce cikin mutanen nan da suka cutu babu waliyin Allah kun kuma san abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisi game da darajar <clears throat> waliyin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukaki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya cutar da na to ina sanar masa ya mai faɗa wannan ya faɗa cewa duk wanda ya cutar da waliyin Allah to kamar yana yakan Allah ne hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin da yake magana akan darajar waliyan Allah hadisi na 6502 a cewar Allah subhanahu wa inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu sakayyar waɗanda suke yakan Allah da manzonsa sakayyar su waɗanda suke shiga ƙasa da barna yas'auna fil ardi fasada suna shiga cikin ƙasa da barna an yuqattalu a kashe su aw yusallabu ko a kere su me yasa Allah madaukaki ya faɗi haka ne a ƙarshe ce zalika lahum khizyun fi dunya saboda su samu kunya a rayuwarsu ta duniya ana kere dan fashi a zamanin da saboda a tabbatar wa mutane wanda ake tsoronsa a dalilin shi ba abin hanya yanzu an kashe shi don haka sai a kere shi a wurin da yake fashi din wannan doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard al-imam al-qurtubi rahimahullah ta'ala littafin min tafsir al-jami' li ahkam al-qur'an mujalladi na shida shafin 148 al-imam al-qurtubi yace fadari alaihi al-jumhur abinda akasarin malaman sunna suke suka tsaya a kai ta tsaya a kan cewa annaha nazalat fil uraniyina wannan aya ta sauko ne a dalilin wasu larabawa waɗanda ake kira su al saboda sun fito daga kabilar uraina da kuma kabilar ukal kabilu guda biyu hadisin anas bin malik malaman hadisi da yawa sun ba da labarin nan musamman labarin yana cikin sunan abi Anas bin Malik ya ce inna qauman min ukal aw qala min uraina yanda ya tawo cikin wata riwaya ya tabbata cewa an samu kabilu ne guda biyu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kabila ana kiranta uraina wancan kabila kuma ana kiranta ukal aka samu mutane daga waɗannan kabilu guda biyu mu ala rasulillah suka babanci annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane da suka zo daga kabilun guda biyu kabila guda uku min adnan sannan kabila guda ƙoraina min kahaba kabilun ma ba wani guda suke ba amma dai an yi dace lokaci guda suka taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamu suka musulunta fajtawawul madina an ce yanayin madina bai karbe su ba kasan wani idan ya zo gari yanayin garin yana kin dacewa da tsarin halittarsa saboda haka zaman garin sai <clears throat> ba zai mar dafi ba saboda haka waɗannan mutane bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yanayin madina bai game su ba yani lam yuwafiqhum ta'amuha abincin garin bai dace da su ba haka ma ruwan garin. tunda suka zo ciwo suke ta yi A duk da cewa abin abinda malaman tarihi suka ce sun ma taho da rashin lafiya din saboda suna da wata cuta tare da su da suka zo madina Allah madaukaki ya ba su lafiya sannan zaman madina din kuma ya gagare su liwahmiha rashin lafiyar da suka zo da shi ana cewa rashin lafiya ne da shafi ciwon ciki da rama wal jahdu min al ju'i da tsananin wahala da suka samu saboda yunwa saboda haka duk sun rame annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu umarni bi liqahin yace ku tahi gara kuma ku samu nonon raƙumi ku rika sha da fitsarinsa lamara kuma an yi sharabu min abuwa wa albaniha ku rika shan nonon rakumi da kuma fitsarinsa a wannan lokaci da suka zo suna zama tare da sahabban annabi waɗanda ke cikin ah, waɗanda suke kwana a masallaci a hadu sufa qabla an yatlubu al-khuruj ila al suna kwana tare da sahabban manzon Allah waɗanda ba su da gidaje waɗanda suke kwana a masallaci nan suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi mu samu launin ragumi tun da mu baki ne ya Allah kad wa qa'a hadha Ka ga wannan ciwo dai gashi ya same mu mun tafi da rashin lafiya kuma zaman garin bai karbe mu ba cikin mu ya tsananta falau azinta lana fa kharajna ila al inda za ka yi mana izini ai sai mu fita zuwa gara kuma da ake tarawa na zakka akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su aikin kulawa da raguman zakka waɗannan ragumai ba sa zama cikin madina manzon Allah ya ce ma ajidu lakum illa an talhaqu bil eh, bizud lallai ba na tunanin akwai wanda zai iya ɗaukan ɗawainiyar ku ya rika ba ku eh, nonon raƙumi kuna samun fitsarin raƙumi na har a ce ku samu lafiya don haka mafi sauki shine kamar yadda kuka nema ku je inda raƙuman zakka suke ku zauna tare da raƙuman nan har dai Allah madaukaki ya ba ku lafiya kuna shan nonon kuna shan a da raƙumi sannan waɗannan raƙumai ba na zakka kaɗai ba ne akwai ma raƙuman shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki an ce sun kai guda takwas raƙumai na manzon Allah sannan akwai raƙuman zakka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama tun da dama mabukata ne dan sun sha nono na raƙumin zaka wannan ba laifi bane idan ta tashi raƙumin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam shi ya ba su dama kaga annabi ya musu iyakarinci don haka ana bin Malik yace falamma sahu suna tare da waɗannan raƙumai bayan garin Madina har Allah ya ba su lafiya da suka warke kasar ra'ayin annabi sai suka kashe mai kiwon raƙuman annabi samu lafiya suka kashe mai kiwon Wasu wastakun na hamatan da suka kora rakuman gaba ɗaya suka kama gabansu فبلغ النبي النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم labari ya iso ga annabi min awalin nahari da farkon yini da safe labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru fa arsala fi atharihi manzon Allah ya sa aka tara matasa matasa daga cikin mutanen madina waɗanda suka bi sawun waɗannan larabawa da suka ci amana ɗaya daga cikin waɗannan matasa akwai salama bin al-aqwa wani sahabi ne wanda ke cikin jarumai na sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwanin gudu da kuma yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rada musu shugaba su waɗannan matasa ana kiransa kursu bin jabir al fihir kamar yadda ya zo a tarihi ibn ishaq wal aksar wanda galibin malaman tarihi sun faɗi haka akwai ma hadisin da ya zo a cikin sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya haɗa waɗannan matasa waɗanda za su bi sawun waɗancan mutane da suka kwashe rakumai na zakka da nashi ya ya sa aka nemo masa abin da ake kira alqa'ib alqa'ib shine masanin sawun dan adam a zamanin da akwai irin wannan ilimin amma yanzu uh, ilimin yana nema ya bace akwai irin wannan ilimi wato ilimi na sanin inda takun dan adam yake wato idan mutum ya samu wannan ilimi idan ya taho daji kai ko da rairayi ne yana iya ce maka ga hanyar da wane bi don haka kafafun matafiya ba sa bace wa mutumin da ke da wannan ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemo masanin hanya aka nemo wanda ya san ainihin gurbin wato sabon dan adam aka hada da waɗannan matasa in ka duba sunan musa'i babu shakka akwai wannan hadisi sannan a sahihu muslim anas bin malik yana ba da labari cewa waɗannan waɗanda manzon Allah ya tara sawun waɗancan larabawa shababu min al-ansar gaba ɗayan su matasa ne suna cikin musulman madina na'am ana iya samun al-muhajiru amma akasarin su Allah sa qaribun min 20 rajul sun kai kusan matasa mutum 20 akan dawakai وبعث معهم قائفا يقتص آثاره tare da su ga masanin sawun dan adam wanda zai rika gane hanyar da suka bi fa amara bihi Anas yana ba da labarin cewa fa marka fa annaharu rana ba ta kai tsakiya ba ta ji a bihi sai gashi an kawo su garin Madina da safe labari ya iso ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware matasa masu ƙarfin imani aka nemo gwani masanin hanya rana ba ta raba ba face an kawo waɗannan masu laifi fa amara sallallahu alaihi wasallam yayi umarni fa qutti as aydihim wa arjuluhum aka yanke hannuwansu da kafafunsu wa samara ayunahum manzon Allah ya sa aka huda idanunsu wa ulqu fil aka jefa su a bayan garin Madina wani marmara yastasquna suna bidan a basu ruwa ba a basu ruwa mutu wanda ya dauko labarin nan daga Anas bin Malik yake cewa fi qaumun sarqu wadannan mutane laifin su yana da yawa sun yi sata wa kafaru sun yi kisa wa kafaru ba da imani sannan sun yi ridda sun yi sata sun yi kisa sun yi ridda wa haraba Allah wa rasulahu sun yaki da Allah da manzonsa akwai riwaya da ake cewa fa amara bi masamira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni aka ɗauko musulla irin wanda ake ɗinke buhu da shi aka sa a wuta sai da yi zafi fa ya faka halahu aka yi musu kwalli da shi wato ba ku da idanu aka yi ba musulla ce aka kona sai da ta yi zafi ta yi jazur sannan aka sa kowa aka yi masa kwalli da shi idan aka yi wa mutum kwalli da shi musullan nan ta taɓa ainihin idon ka ai idanu ya tsiyaye wannan shine abin da aka yi musu wannan yanzu cikin hadisi wa kafa aydiyahum wa arjulahum wa lam yahsimhum kuma lokacin da aka yanke hannuwansu da kafafunsu ba a soya ainihin dungun ba saboda idan an yanke wa mutum hannu nan da nan ana soya mai sai a shafa a gurin saboda ya dade jini ya daina fita liyaqwa dama bal tarahu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su haka da haka jinin zuba yake har dai Allah ya karɓi rayukansu riwaya ta nuna cewa ba aka rasulullahi fi talabihim qafa fa utiya bihi lokacin da aka kawo su shine Allah ya saukar da wannan aya ta suratul maida innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu sakayyar waɗanda suke yakan Allah suke yakan manzonsa wa yas'auna fil ardi da suke shiga ƙasa da barna sakayyar su shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a cikin al bukhari akwai hadisin jarir bin abdullah al-bajali jarir bin abdullah al-bajali hadisin sa yana bukhari yana cewa fa ba'athani rasulullahi fi nafarin min al-muslimin ina cikin waɗanda manzon Allah ya tura mu saboda neman waɗannan larabawa hatta a sai da muka same su mun same su qad ashrafu ala biladihim abin da ya rage su fada kasashen su kadan ne abin da ya rage su fada kasashen su kadan ne faji ina bihim ila rasulillah sai gashi mun kawo su ga annabi sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi babu shakka kusan duka sun ba da labarin abin da ya auku dinnan shi yasa ake kiransa labarin al-quraniyuna saboda mutanen quraina ainihin mutanen sun fito ne daga kabilan ƙuraita kowane littafi na tarihi da zai ka duba za ka gani annahum qafa'u aydin ra'i wa rijlaihi abin da ya faru lokacin da suka warke mai kiwon raƙuman annabi sunan shi sa sunan shi sa bakar fata ne mutumin sudan sunan shi ya sa. lokacin da suka warke suka kama shi suka huda suka ɗauko kaya suka saro kaya mai tsawo suka dinga huda mana a idanunsa suka huda masa a idanunsa idanunsa suka tsiyaye sannan suka yanke ma hannuwa da kafafu ba su kashe shi ba yana cikin bala'i labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗauko shi aka shigo da shi madina kafin da ya saboda tsananin wahala da azabar da ya samu hannun waɗannan mutane to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu abin da suka yi ma wani ya yi musu abin da su suka aikata ma wani lokacin da aka shigo da shi ga madina yana cewa udkhilal madinata mayyitan kafin a shigo garin madina da shi wannan mai kiwon raƙuma din Allah ya karɓi rasa saboda tsananin wahalar da ya samu saboda haka su ma waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tsiyaye idanunsu sannan aka yanke hannuwansu da kafafunsu aka basu kuma alharra eh, ƙasar da take bayan garin madina marmara an kyale su a wannan gurin babu wani mai agaza musu har dai mutuwa ta zo musu abdullahi bin abbas eh, da al-imamu bahaq wasu magabata suna cewa ita wannan aya ta samu sababi da dama kamar yadda malaman tafsiri suke magana a kai an samu sabani game da ainihin sababin saukarta amma bayanin al-imam wanda muka fara magana a kai al-imam mai tafsiri ya ce akasarin malaman tafsiri akasarin ahalar sunna suna cewa labarin nan abinda ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na waɗannan mutane da suka ci amanarsa wannan ne sababin da ya sa Allah ya saukar da aya ta 33 uku na suratul suratul maida wannan ne dalili mafi inganci kuma babu shakka labari ya zo cikin manyan littafin hadisi wannan labari in ka duba sahihul bukhari zaka tarar da labari ina sahihul bukhari ina sahihul muslim yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah sunan imam ahmad kamar misali a sahihul bukhari yana kitabul wudu babu abwabul ibli wad dawabi wal ganam hadisin 233 da kuma sahihu muslim kitabul qasama wal muharibin wal qasas wad diyat wal qisas wad diyat haka in ka duba littafan tafsiri kamar misali tafsirin ibnu jarir al-qabari jami'ul bayan mujallar da kuma shafin ɗari biyu da arba'in da hudu da asbabun nuzul al'imamu al-wahidi ya yi magana a kan sababin saukar ita wannan aya shafi na ɗari da tisin da hudu babu shakka malaman hadisi kusan duka sun ba da labarin kamar misali a littafin sunan abi littafin sunan abi dawud al abu dawud ya kawo hadisin anas anas ya ba da labarin abin da ya auku na a zamanin annabi sallallahu alaihi sai anas ya ce a dalilin su nazalat ayatul muharibina fil urna fil uraniyina eh, Allah ya saukar da wannan aya da ta zo da hukuncin yan fashi da makami a dalilin cin amanar mutanen kabilar ƙuraina. waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma Abdullah bin Umar hadisin sa yana da Nasa'i kitabut tafsir Abdullahi bin Umar sahabin annabi ne, Anas bin Malik sahabin annabi ne, waɗannan sahabbai sun tabbatar da cewa Allah ya saukar da wannan aya ne a dalilin abin da ya auku. Haka in ka duba a sunan Kubra, littafin al-Imam Nasa'i da tafsirin al-Imam Suyuti ad-Durrul Mansur mujallad da shafi 492. Galibin malaman tafsiri sun tsaya akan cewa abin nan da ya auku shine sababin saukan ita wannan aya. A takaice, wasu mutane ne suka bakunci madina wasu mutane suka bakunci madina suka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane an ce su ya kai kamar mutum takwas mutane hudu daga kabilar ƙuraina mutane hudu ko uku daga kabilar uklu shi yasa malaman tarihi suke cewa imma takwas ko bakwai saboda shi mutum guda ba tantance wace kabila ce fito ba amma dai kabilu biyu ne min kabilatai ne mukhtalifatai mutane takwas suka bakunci madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam watan jumada al-akhira shekara ta shida a watan jumada al-akhira shekara ta shida sun taho madina ba su da lafiya yani yashtakuna min maradin asabahum suna kukan wata cuta da ta dame su wannan cuta ta sa su rami ga yunwa ga wahala tafiya har launin jikinsu ya canza waɗannan bayanai duk sun zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa daga cikin damuwarsu cikinsu ya kumbura. wato cikunansu sun kumbura saboda ainihin ciwon da ke damu wannan cuta ita ake kira al-istisqa فجاء هؤلاء يطلبون الدواء من رسول الله saboda haka sun taho madina suka ce sun musulunta ana ganin abin da ya kawo su madina saboda neman magani ne kawai ba musulunci ba ne suka nemi magani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba su magani bayan karinci da aka yi musu na ciyar da su da kulawa da su manzon Allah ya ba su damar su rika shan nonon rakuman da fitarin su har dai Allah madaukake ya ba da lafiya maka zalika yanzu sadaka da kuma rakumai na zarka suna shan nonon rakuman kuma suna shan fitarin rakuman wannan abu ne tabbata cikin hadisi babu shakka a lokacin da suka samu sauki lamma shafahum Allah ta'ala mimma asabahum min marad sai suka ci amanar Allah suka ci amanar manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba fathul bari sharhin wannan labari eh, sharhin sahih al-bukhari mujallad na farko shafin 403 zaka tarar da bayani mai yawa akai wannan hadisi labarin nan ya kunshi abubuwa kamar guda biyar abu na farko shine wannan labari da ya taho cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a daddatse hannuwansu da kafafunsu haka nan iyaye idanunsu sai ya zama kamar yana karo da hadisin da wasu sahabbai guda biyu suka rawaito imran bin husayn da samura bin jundub ina cikin sunan abi dawud kitabul jihad babu nahyi anil muslim an samu hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a wulakanta jikin dan adam a matsayin azaba an samu wannan hadisi yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2667 wato ko da yaki ake idan Allah ya baka dama ka kashe kafiri ba daidai bane kuma ka farke gawarsa wanda shi ake kira al-musla musulunci bai yadda da haka ba ka farke gawa ko ka daddatsa shi ko ka wulakanta gawa wannan musulunci bai yarda da shi ba wato ana yaƙi ne saboda kare sharrin maƙiyin Allah idan har ya iya faɗuwa ya mutu shikenan an gama da shi ba dalilin ko na gawa ko wulakanta ta wannan ya tabbata babu shakka cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga hadisin da annabi ke magana akan tausayi akan jin kai hadisin Anas bin Shaddad bin Aus wanda yana cikin sahihu Muslim yana kitabu sai da wazaba'i wa ma yuqal min al-hayawan babu al-amr bi hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli Allah ya wajabta kyautatawa a bisa dukkan komai manzo Allah yana cewa fa idan qataltum fa ahsinu idan za ku yi kisa sai ku kyautata kisa zibha idan za ku yi yanka sai ku kyautata yanka. kaga kamar abin da ya auku din nan yana karo da wadancan hadisai guda biyu fa kaifa yaqulu zalika ta yaya za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni an yanke hannuwan waɗannan masu laifi da kafafunsu kuma an huda idanunsu shine malamai suka ce inna ma huwa qisasun ai ramuwa akai don haka babu karo waɗancan hadisai suna babe su shi ma wannan hadisi yana nashi babe babu shakka ba kyau ya zama to musulmi ya wulakanta gawan kafiri wannan shari'a ta hana amma akwai abin da ake kiransa alqisas wanda yana cikin ilimin da suran almadi da take karantarwa al-imam an-nawawi a sharhin wannan labari na waɗannan larabawa da suka ci amanan Allah da manzon shi ka zo sahihi Mujalla mujallad na shida shafi ɗari biyu da sittin ya ce hazal hadisu aslun fi hukumatin muharibin wannan labari shine asali game da azabar da ake ma yan fashi a dalilin waɗannan laraba da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci amana a dalilin su aka samu hukuncin yan fashi da makami wa huwa muwafiqun li qawli Allah ta'ala sai ya dace da aya ta 33 ta suratul ma'ida inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqatalu aw yusallabu amma cewa la yusqa akwai cewar Anas lokacin da aka huda idanunsu aka yanke hannuwansu da kafafunsu aka zuba su a wannan marmara da take bayan garin Madina suna roƙon a ba su ruwa an ki ba su ruwa in ji Anas bin Malik suna roƙon a ba su ruwa akan ki ba su ruwa wannan ba shakka al-imamu nawawi yace ba annabi ne yace masa habbai kasu ba su ruwa ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi umarni ga sahabbai akan cewa kar su ba su ruwa ba kuma manzon Allah bai hana a ba ma mai laifi ruwa ba akwai ba bayanin alƙawmi iya da yake cewa ajma'ul muslimun malaman sunna sun yi ittifaqi ala anna man wajaba alaihi alqatl wanda hukuncin kisa yake kan shi fastaska sai ya nemi a bashi ruwa la yumna ulma qasdan haramun ne ake bashi ruwa hukuncin kisa ne akan mutum yana bukatar a bashi ruwa ya sha ba daidai bane ake bashi wannan ittifaqa saboda haka idan aka ki bashi ruwa kamar an hada masa azaba biyu ne kamar an hada mishi azaba biyu ne ga na kishi ga kuma azabar kisan da za a mishi wannan shari'a ta hana saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kar a ba ruwa ba shi manzo Allah bai faɗa ba amma Anas bin Malik yace suna cewa a ba su ruwa sahabbai sun ki ba su me dalili da yasa sahabbai suka ki ba su ruwa gashi suna bukata ai saboda la'akari da abin da suka aikata la'akari da abin da suka aikata sun kashe mai kiwon raƙuma sun yi ridda sun bar addinin musulunci hurumi da ke ba da damar ma a saurara musu babu daya in ji al-imam nawawi in ka duba nasbur raya da littafin al-imam abdullah bin yusuf az-zailai mujallad na kudu shafin gari biyu da talatin da hudu malamai suna cewa hikimar a nan ita ce fi ta'atishihim li kaunihim kafaru ni'mata sabbi al-bani al-ibli me yasa aka ki ba su ruwa al-jaza'u min jinsi al an saka musu ne daidai aikin su sannan la'akari da hadisin manzon Allah annabi yana cewa man la yarhamu la yurham duk wanda baya tausayawa to ba a tausaya mishi wanda bai ji tausayi ba a tausayin shi wannan yana sahihu eh, silsilatu sahiha hadisi na 483 hadisi ne ingantacce wanda bai da tausayi ba a tausaya mishi na wace ni'ima aka yi musu ni'imar da aka yi musu ita ce an ce su je su zauna a bayan gari wajen da mutumin da yake kiwon rakuma ya rika ba su nono rakuman nan suna sha ya rika ba su nono rakuma suna sha da kuma fitsarin rakuma kare hidima ya dinga musu na shayar da su yana musu hidima yana shayar da su kishi yana ba su magani sai da suka wanke garau sai suka kashe shi shine sai aka saka musu da irin abin da suka yi shi ya ba su ruwa su sun kashe shi yanzu suna buƙatar ruwa ba za a ba su ba kaga kenan aljaza'u min jinsi al'amal abin nabi man la yarham la yurham duk wanda bai tausaya ba bai kamata a tausaya mishi ba wannan shine abin da sahabbai suka aikata wannan yana gwada mana cewa shari'ar musulunci ta ba da damar a kashe mutane da yawa in sun yi haɗin kai suka kashe mutum guda wato da a ce mutane da yawa za su kashe mutum guda ko da gari guda ne waɗannan mutanen garin gaba ɗaya jinin su ya halatta zuwa wannan ita ce adali shi a eh, hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna adalcin Allah matukar an samu kisan gilla au haraba kisan gilla shi da irin kisan da aka yi ma wannan bawan Allah kisa na wulakanci akwai waɗanda suka rubuta littattafai tun daga zamanin farko suna nuna cewar ah, in ma fa'ala kun nabi sallallahu alaihi wasallam bil uraniyin mansukun cewa daga baya Allah ya shafe hukuncin abin da annabi ya aikata akwai wanda suka yi ta rubutu suna magana a kai daga cikin fa akwai littafai ma na zamani littafin da ake kira fasul bayan fi maqasid al-Qur'an littafin wani malami da ake kira sa Sadiq bin Hassan cewar ai daga baya Allah ya shafe wannan hukunci da aka yi ma waɗannan larabawan malaman suna suna cewa ba gaskiya ba ne gaskiya ba ne Allah bai canza wannan hukunci ba Allah subhanahu wata'ala bai canza wannan hukunci ba daga cikin wannan da suka yi martani akai akwai ibnu hazmi da littafin al-muhalla al-muhalla bil asar ibnu hazmi rahimahullahu ta'ala littafin sa al-muhalla kitab muharibi yana mujallal na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da shida Ya yace wala yajuzu an yuqala fi shay'in min fi'l rasulillah wa qawlihi innahu mansukun illa bi yaqinin maqtu ala sihhatihi ba daidai bane mutum da ka da kansa kawai ya mutu ya ce ai wani aikin annabi an shafe la ba da ka ba sai ka ba da hujja domin duk aikin annabi shari'a ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata shari'a ne saboda haka wani ya fito ya ce an goge wani hukunci na manzon Allah su sai ya kawo hujja ba aiki da zato ba amma zannu ladhi huwa ahzabul hadisi kala don zato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine zace mafi kariya baya taba zama hujja a shari'a don haka ibnu hazm ya ce amma hadithu alladhi saddarna bihi min tariqi abi kilaba an anas wannan labari da aka bayar Anas bin Malik Labari, abin da ya auku ga waɗannan mutane kafa a aidil quraniyi na wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannuwan mutanen kabilar ƙoraina da kuma kafafunsu walam yahsimuhu wa samala a'yunahum wa tarakahum hatta matu Allah subhanahu wa ya saukar da aya ayatul muharaba yace wa hada zahirun wannan afili yake ƙasashen larabawa saboda cin amana bai tsaya kansu ba wannan hukunci yana game dukkan wani dan fashi tun daga zamanin annabi muhammad har zuwa tashin kiyama innal hukma shamilun wannan hukunci yana game duk wanne laifi wannan shine abin da aka sar malaman sunna suka dauka kamar shi kansa al-imam bukhari shi kansa al-imam bukhari inda ya kawo labarin waɗannan larabawan sai da ya bari akai kuma wannan shine galibin malaman fiqh abin da suke faɗa nazalat fi man kharaja min almuslimin yaqa fil ardi bil fasad inda inji ibn hajar al-asqalani yana cewa ayar ta sauko ne a dalilin wasu mutane waɗanda suka ci amanar Allah da ta manzon shi suka koma barna a cikin ƙasa wa ya faƙa tsarika aka waye gari sun zama 'yan fashi to saboda haka malamai ibnu hajar ya ce jumhurul fuqaha'i akasarin malaman fikihu suka ce wannan hukunci ya shafi dukkan wani dan fashi sai ce wa huwa qawlu malikin wa shafi'i wannan ita ce fahimtar al-imam malik da al-imam shafi'i laysa hadha munafiyan lil qawl al-awwal li'annaha wa in nazala fil quraniyyin bi a'yaniha lakin lafzuha amun yadkhulu fi ma'nahu kullu man fa'ala mithla fi'lihi min al-muharama wal fasad duk da cewa aya ta sauka ne saboda cin amanar da waɗancan mutane suka yi amma kuma hukuncinta ya game duk wanda ya aiki irin nasu don haka ibn hajar al-asqalani a cikin fasul Ya ce, wahiya ta tatanawalu bi umumiha man haraba min al da duka bai kwari don haka wannan aya gaba ɗaya ta hukuncinta yana shafan duk wanda ya yi aiki irin na 'yan fashi da mukami. kaga kenan fa asbaha zalika hukman amman fil islam duk wani dan fashi da makami wannan shine hukuncin sa babu shakka haka yazo cikin fathul bari mujallal na goma sha biyu shafin ɗari da goma sha biyu in ka zuba littafan da suka yi sharhin hadisi kamar umtatul qari na al-hafiz al-aini mujallal na 23 shafin 285 ko littafai da suke magana a kan ahkamul qur'an kamar misali ahkamul qur'an al imam al-jassas mujallad na fi shafin 171 da littafan tafsiri kamar tafsirin al-bahr al-muhit na Abu Hayyan a mujallad na shafin ɗari hudu da saba'in tafsirin al-fath al-qadim na al-imam shaukani mujallad na biyu shafi na hamsin da biyu har mu littafin muwatta na al-imam malik in ka duba zaka ga bayanin da al-imam malik yayi littafin al-mudawwana littafin al-mudawwana a mujallad na farko shafin ɗari biyar da hamsin da biyu da littafin al-muntaka sharhin muwatta na al-imam mujallar na bakwai shafin gari da sittin da tara bidayatul mujtahid waɗannan littafai ne sashin malikiya haka mazhabar al-imamu shafi'i littafin da al-imamu ya rubuta da ake kira sa kitabul ummu a mujallar na shafin da ɗari da goma sha haka ya nuna kusan abinda malaman tafsiri suke cewa kamar misali ibnu littafin al a mujallar biyar shafin tamanin da takwas cewa ilmi أن حكم هذه الآية مترتب في المهاجرين من أهل الإسلام duk malaman musulunci malaman da aka yi a tarihin musulunci je ibn ya ce kaf malaman sunna sun yarda duk musulmin da aka samu yana fashi da makami da wannan shine hukuncinsa kaga kenan wannan hukunci ya tabbata hukunci ne na 'yan fashi da makami ba wai ya tsaya kan wanda ya yi da kawai ba ne sai halinsa ya dace da labarin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai matsala ta uku shin za a haɗa waɗannan hukuncin gaba ɗaya ne akan ɗan fashi misali za a haɗa su gaba ɗaya ne saboda kalmar au da ta zo a cikin ayan nan ta samu fahimta kashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah الأرض فسادا an yuqattalu aw يصلوا aw tuqatta aydihim wa من خلاف أو aw kaga an samu aw aw aw cikin أو to wannan aw din الإمام biyu akai mata al-imamu yace duk inda ji an ce aw aw shugaba ake bawa zabi sai abin da ya ga dama zai yi wa dan fashi kaga kenan ba wai hukuncin Allah da da dan fashin bane la wannan zabin yana ga shugaba idan shugaba ya ga dama sai ya hada hukuncin nan gaba da akan shi, ko bai saba ma Allah ba wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik don haka yasa ta sashin wannan hukunci babu wanda ya tsananta kamar al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala inda in ka duba littafai na musabar malikiya musamman kamar littafin al-mudawwana al-muntaka sharhul muwatta bidayatul mujtahidiyya malamai sun yi magana akai kuma ba wai al-Imam Malik ba ne. Abdullahi bin Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fahimtar sa Abdullahi bin Abbas wannan zabi yana ga shugaban musulmi zabin da Allah ya faɗa cikin ayan nan zabi ne da aka ba shugaban musulmi in ka dawo ga tabi'ai akwai Sa'id ibn Musayyib al-Imam Mujahid Abu bin Abi Rabah al-Hasan al-Basri al-Imam an-Nakhai al-Imam Bukhari tafsirin ibn jarir al-tabari tafsirin bayan ita wannan ayar ta suratul ma'ida in ka duba tafsirin al-imam da kuma tafsirin ibn kathir a wannan aya zaka ga duk sun wannan bayani da irin hukuncin da aka samu na fahimtar malaman sunna tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in amma kasarin malaman sunna galibi malaman sunna suna ɗaukan cewa au nan ba wai zaɓi ne ga shugaba ba ana lura ne da irin laifin dan fashi don haka au din nan wii yana ana la'akari ne da nau'in laifin da ɗan fashi ne idan ɗan fashi ya kasance ya yi kisa to kaga hukuncin yukattalu ya shigo idan ɗan fashi ya zama ya kerewa ne kaga kenan yusallabu ya shigo idan dan fashi ya kasance sata kawai yake to qatta aydihim arjulahum min khilaf ko ko ya zama dan fashin baya duka illa kawai kwace dukiyar mutane sai ya zama uniformin al'adu sai a kore shi a kasa wanda a yanzu hukuncin kora daga kasa shine a tsare shi a fursuna a tsare shi a fursuna babu ranar fita sai ranar da ya tuba ranar da aka samu ingantacciyar tuba gare shi shikenan sai a sake shi kaga ana la'akari ne da yanayin laifin dan fashi kafin a masa hukunci don haka au yana zuwa littakhyiri saboda zaɓin shugaba wannan shine fahimtar al-Imam au ya zo littanwi saboda la'akari da irin laifin dan fashi wannan shine fahimtar sauran malaman sunna akasar malaman sunna dalili abubuwa guda uku na ɗaya saboda me laifi yakan bambanta tsakanin dan fashi da dan fashi za ka samu wani dan fashin eh, eh, laifinsa kaɗan ne akan na wani so idan aka ce an ɗauki fahimtar alimamu malik zaɓi yana ga shugaba kaga kenan za a iya hukunta mai ƙaramin laifi cikin yan fashi da mai babban laifi a cikin yan fashi to don haka akasarin malaman sunna suka ce na ai ana la'akari ne da girman laifi na mutum tun da yake akan samu yan fashi masu ƙananan laifuka to sai a zaɓi hukuncin da ya dace da irin laifinsu a ciki na biyu anna takhira mubdin ila an yu'aqiba man qalla jumuhu bi aghlazil hukubat kasancewar za a iya in aka ce za a yi arin gizo na waɗannan hukuncin da Allah madaukaki yayi to za a iya yin azaba ukuba ga wanda laifinsa kaɗan ne a daidaita shi da wani wanda laifinsa yana da yawa saboda haka la'akari da bambancin laifukan bambancin laifuka sannan la'akari da yanda hukuncin ya zo a cikin ayan Allah madaukaki ya ba da zaɓi ba da zabin da ya din nan kuma ya jeranta su inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu kisa shi da mafi muni sai aka fara kawo shi na biyu fa yusallabu a kere su kaga sai biyu bayan shi an fara da azaba mafi tsanani sannan wanda ya biyo bayansa sannan wanda zai biyo bayan wannan shine tukaffa aidihim arjuluhum min khilafin na karshe shine yunfau min al-ard wanda shine sauki kaga Allah ya fara bayani ne da hukunci mai tsanani ana dawowa kasa kasa har dai aka kawo ga hukunci mafi sauki wato shine tsare mutum ba tare da an kashe shi ba la'akari da cewa an samu bambanci ta wajen hukuncin da Allah madaukake bayani a wannan aya shi sa malamai mafi yawa suke cewa ana la'akari da irin laifin da ɗan fashi ya aikata sannan dalili na uku innahu lamma guji a bihi bil aqlab wajaba an yakuna ala tarki tunda har Allah madaukaki ya fara da jeranta azaba mafi girma to ya kamata a bi su a jere ah, ikhtilaf al-uquba tujibu ikhtilaf asbabiha dalili na farko wato bambancin uquba dole yana wajabta a samu bambancin sababin uquba wannan ka'ida ita ce take nuna cewa idan dan fashi yana wani laifi sai yi la'akari da irin laifinsa a ciro hukuncin da ya dace da shi saboda mai bambancin ukuba ya ta'allaka da irin laifin da aka aikata na biyu inna takhira mufdin ila an yu'aqaba man qalla jurmuhu bi aglabil uqubat idan aka ce za a dauki fahimtar al-Imam Malik a ce an ba wa shugaba damar sai irin hukuncin da ya zaba zai yi ma dan fashi kaga ya nuna cewar za a yi ma masu ƙananan laifi hukunci irin na masu manyan laifi wanda kuma ya saba ka'ida ta adalci sannan na uku la'akari da ita ayar yadda ta yi bayanin hukuncin an zo da bayanin hukuncin aka bayanin wanda ya fi tsanani sannan wanda yake da sauki har dai aka je kasa in ka duba tafsirin muhammadu aminu shakiti a bayan ya yi magana akai kwarai yake cewa fahimtar malamai mafi yawa ita ce tafi dacewa ita ce tafi dacewa da ainihin tsarin shari'ar musulunci sannan ɗaukan fahimtar al'imamu malik shi ne fi magance fitina da kuma hana mutane su shiga harka irin ta sata saboda idan aka ce laifinka an ba wa shugaba dama sai abin da ya ga dama zai yi an ba shi dama ko dai ya kashe ko ya kere ko ya ɗaure ko ya sare hannu shugaba yana da dama kaga kenan abin tsoro ne mutane za su ji tsoron shiga harka ta fashi da makami wannan yana cikin littafin tafsiri na Muhammad Amin Shakidi da ake kira Abuwa Bayan haka in ka duba littafin Al-Muharrar Al-Wajiz tafsirin Ibn Atiyya da kuma Fathul Bari na Ibn Hajar Al-Asqalani sai sharadi na hudu ana la'akari da sharuɗa guda uku kafin a hukunta fashi ibnu qudama yi magana su a cikin littafin al-mughni rahimahullahu ta'ala ya yi magana su a littafin al-mughni yana cewa المحاربين الذين تثبت لهم أحكام المحاربة تعتبر لهم شروط ثلاثة ما لم يسنى لأكري da sharuɗa guda uku kafin hukunta yan fashi da wannan aya na ɗaya an yakuna zalika fi sahara ya kasance a daji ne mutum ya tsare hanya yana karban kuɗi yana karban dukiyar mutane wanda sharadi an yi ittifaki akai ya kasance a daji ya tsare hanya fa in kana zalika minhum fil qura wal amsar amma idan ya zama a cikin gari ne yake kwace dukiyar mutane a nan malamai suna cewa ɗauko ayan nan a tsora ta a kansa to akwai ayar tambaya kamar misali al-Imam Ahmad bin Hanbal saboda me ya bambanta da abin da ita ayar nan take magana akai ya bambanta da ainihin abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane ta'adin da suka yi ba a cikin gari ba ne ba a cikin gari ba ne shi yasa aka yi hukuncin yan fashi a kansu kuma wannan ita ce fahimtar al-imam abu hanifa al ahmad bin hanbal da sauran malaman suna waɗanda ke ganin ka'ida ne ya kasance barawo a daji ya datse hanya yake a fashi kafin a ɗora wannan hukunci a kansa sai in akwai daji yake yi amma wasu malamai na cewa la ko da a ce a cikin gari ne aka samu dan fashi yayi ta'adi irin haka to hukuncin yana hawa kansa kuma wannan babu shakka shi ne fahimtar su al-Imam Malik rahimahullah ta'ala sharadi na biyu shine ya kasance akwai makami tare da shi idan babu makami a tare da dan fashi wannan ayar ba ta hawa kansa idan babu makami a tare da dan fashi sharadi na biyu ya zama akwai makami a hannunsa ko da sanda ko da sanda ya kasance akwai ko wuka ko wani abu yana rike da wani abu wanda yake tsoratar da mutane fa in lam yakun ma'ahum silahun fa hum ghayru muharibin idan babu makami a tare da su ana cewa waɗannan ba yan fashi bane li'annahum la yamna'una man yaqsiduhum saboda idan aka ce ga dan fashi amma bai da makami kaga ba zai iya hana mai wucewa ya wuce ba kenan wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna ka'ida ne a samu zan fashi yana da makami kafin hukuncin nan ya hau kansa fa yan arabu bil aisi wal hijara fa hum muharib aka same su sun tara duwatsu ko sun tara sanduna hukuncin yan fashi yana kansu sai sharadi na uku an ya mujahara ya kasance a fili suke kwace dukiyar mutane amma idan akwai wata dabara da suke yi su karbi dukiyar ba a cewa yan fashi dan dan fashi da karfi a bayyane yake kwace dukiyar mutum ya'khudhu al-mala qahran fa amma in akhazuhu muhtafid idan aka waye gari sun karɓi dukiyar a wata hanya ta yaudara ba sata ba wannan hukuncin barayi ne ba a cewa yan fashi ne domin akwai bambanci tsakanin su kuma ayar alqur'ani ta yi magana akan kowanne ta fara magana akan yan fashi kafin a zo ga bayani akan barawo Matsala ta biyar ita ce matsala ta ƙarshe menene hukuncin shan fitsarin rakumi shin najasa ne raƙumi yana zama najasa za a ce fitsarinsa najasa ne ko kuwa a'a ba najasa ba ne sannan shan fitsarin raƙumin nan ya tabbata a zamanin annabi babu shakka ya tabbata ya tabbata labarin waɗannan da ake kira su al'urani yuna hadisi ne wanda yake fi a'la darajat in ana neman hadisin da yake da inganci wannan hadisin ya kai makura labarin cewa manzon Allah ya ba da damar wasu marasa lafiya ku sha fitsarin raƙumi wannan labarin idan kana neman labarin da ya inganta wannan ya kai makura babu ma shakka kar ma kai tantama saboda yana sahihul bukhari yana sahihul muslim yana sunan abi dawud sunan tirmidhi da sauran littafan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su shawara su je su sha fitsarin rakumi da kuma nonon rakumi bugu ya istisqa min maradihi saboda fatan ko san samu waraka daga cutar da ta dame su kuma galibin malaman sunna suna cewa fitsarin rakumi ba na jisa ba ne akasari jumhurul ulama fitsarin rakumi ba na jisa ba ne akasarin malaman sunna wato saboda ma gamsarwa shekul islam ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya a littafin majmu'u fatawa mujallal na 21 shafin 542 sai da ya kirga hujjoji goma sha uku waɗanda suke nuna cewa fitsarin rakumi ba najasa ba ne hujja daban-daban har goma sha uku ya kirga ɗaya bayan ɗaya wannan magana ce mai tsawo ba za mu kawo ta ba amma dai jumhurul a'imma akasarin malaman sunna a tarihi sun tabbatar da cewa fitsarin rakumi yana da tsarki ba najasa ba ne sannan kuma likitoci a tarihi su ma sun tabbatar fitsarin rakumi yana ana samun waraka a cikinsa sun tabbatar har zuwa zamanin yanzu har ma gwajin da aka yi a amurka 2002 an yi gwaji likitoci a amurka sun gwada kuma abin mamaki shine suka samu rakumin ma da ake samun wato ainihin ake samun eh, magani a fitsarinsa wannan rakumi shi ne wanda ya fito kasar larabawa kaga ya gwada cewar ba ma kowane rakumi bane a fitsarin nasa zaka samu waraka eh, na'am ba laifi dan an sha fitsarin kowane rakumi amma rakumi na larabawa shine wanda nononsa da fitsarinsa yake ɗauke da wata kariya wacce Allah subhanahu wata'ala ya saka da kuma magani na waraka game da cututtuka da dama wanda cututtuka sun shafi na ciki abin da ya shafi ciwon suga abin da ya shafi cututtuka na fatan jiki babu shakka duk suna magani wannan malamai sun yi rubuce-rubuce a kai littattafai na nan da yawa littattafai suna nan da yawa yadda ake amfani da fitsarin raƙumi da nono raƙumi a yi maganin cuta kaza da kaza za ka samu larabawa ga wanda ke tafiya umra ko aikin hajji zai gansu faca faca ana littafan suna nan duk waɗanda ke magana a kai don haka wannan ya tabbata babu shakka ta sashin hujja na hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba su umarnin su sha fitsarin rakumi da nonon rakumi ta sashen inganci babu babu shakka na biyu cewa fitsarin rakumi na jasa ne wannan mafi yawan malaman suna sun ce ba daidai ba ne fitsarin rakumi ba na jasa ba ne al'imamu kurtubi ah, kamar yadda ya zo a sharhu sahihi muslim juzu'i na shida shafi na ɗari biyu da sittin Ya yace qad ajma'at al-ummatu ala taharati abwabiha al'umma ta yi a kan tsarkin tsarkakan fitsari na rakumi yana faɗi yana cewa wannan labari na annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara fihi jawabu tadawi yana mana ishara da cewa halal ne mutum ya nemi magani idan cuta ta same shi wa an yutaffa kullu jismin bi ma'tada sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu ka yi ma kowane mutum jinya da irin maganin da ya saba da shi shi fi dacewa wannan shi ne darasin da manzon Allah yake karantar da mu muhimmi kuma mutanen mu da yawa ba su la'akari da haka misali a shine, idan kai kana arewacin Najeriya to idan wata cuta ta same ka ka yi neman magani a arewacin Najeriya karka ce za ka tafi turai domin Allah da ya halice ka ya aje a arewacin Najeriya ya saka maka abincinka a nan ya saka maka warakarka a nan sannan ba mamaki ma cutar da ya saka a nan ba a samu ta ingila wannan ita ce hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu cikin haka saboda me waɗannan mutane da suka zo madina sun zo ba su da lafiya suna wahala cikin cikunansu sun kumbura annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku je ku sha fitsarin raƙumi da nonon raƙumi abinda mazan Allah yake musu ishara da shi sun riga sun saba da rayuwar ƙauye rayuwar daji rayuwar mutumin da ke daji balarabe shi ne ya rika shan nonon raƙumi idan kishi ya musu tsanani ya sha fitsarin ma raƙumi mazan Allah ya ce ku koma ku koma ga ainihin rayuwarku ta asali ta karkara mutumin ƙauye ne ya taho birni larabawa da ke ƙauyuka suka zo madina madina birni ne shine manzo Allah ya ce ku bar gari koma daji ku yi jinya da irin abincin da kuka saba ci kaga ya gwada maka Kai jinya da ainihin maganin da ke ƙasarka ya fi amfani akan ka jinya da maganin da ke wata ƙasa babu shakka haka ne babu shakka haka ne saboda haka ainihi ah, amma madara nonon madaran ah, rakumi da nonon sa da kuma sa rakumin na larabawa na aka fi samun wannan magani fiye da rakumin da ke amurka ko wata ƙasa saboda me saboda su waɗancan ba mamaki cututtukan babu irin su a wurin su saboda haka Allah bai sa maganin a nan ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da magunguna akan kowace cuta da take nan duniya wannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana to haka ibnu eh, al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi yace darasin da muke samu game da labarin waɗannan kauyawa inna haula al a a'rabun badiyatu waɗannan mutane da suka zo ga annabi ƙauyawa ne masu zama a daji adatuhum shurbu abwalil ibli wa albani abinda suka saba idan suna ƙauye shine su sha madarar raƙumi nonon raƙumi sannan su sha fitsarin raƙumi wa mulazamatu sahara ko da yaushe zaman su yana cikin rairayi a cikin hamada Fa falamma dakhalu alqura sai ga yanzu sun bar kauye sun bar hamada sun bar rakumi su shigo birni farahu mu'tadahum kaga sun bar abin da suka saba wa abdiyatuhum sun bar irin abincin da suka saba ci famar da shi kenan suka kamu da ciwo fa arshadahum annabi shine annabi musu ishara yace ku koma ga ainihin abin da kuka saba raja'u ila adati lokacin suka koma ga al'adar su din sahu wa saminu sai suka samu waraka kuma suka yi jiki kafin su ci amana na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata kenan abu ne wanda ya auku a zamanin manzon Allah haka ibnu qayyim jawziya ibnu qayyim jawziya akwai littafin da ake kira at-tibbun nabawi at-tibbun nabawi shafi na 35 yayi magana a kan su da kuma irin ilimin likitanci da ake samu akai a littafin sa zadul ma'ad wanda a littafin zadul ma'ad aka ciro ainihin tibbun nabawi littafin sa juz'i na karshe mujallal na shafi na 42 ibn al-qayyim jawziya yace wa fil qissa wannan labarin an samu dalili ala tadawi wa taqabbubi mun samu dalilin cewa halal ne mutum ya nemi magani halal ne mutum ya nemi magani saboda rashin lafiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu umarni ku je ku sha magani kaga ya nuna cewa shan magani ya zama sunnar manzon Allah wa taqabbubi a nemi likita shi ma ya tabbata kenan a sunnar annabi in ciwo ya dame ka ka nemi mai sanin irin wannan ciwo da zai iya baka magani saboda me sun zo ga annabi sun bar tambaya manzon Allah ya ba su amsa kaga ya ba su ishara game da maganin da za su sha wa ala taharati bawli ma'kulil lahmi sai ibnu qayyim ce duka wata dabban da aka halatta a ci namanta idan dai Allah ya halatta a ci naman dabba to fitsarinta ba na najasa bane duk wata dabban da aka ce halal ne ka ci namanta to fitsarinta ba na najasa bane in ji ibnu qayyim da ce me fa inna tadawiya bil muharramati ghairu jaiz saboda ainihi amfani da haram a matsayin magani shari'a ba ta yadda da shi ba shari'a ba ta yadda da a yi amfani da haram ta wajen magani ba shari'a ba ta yadda da wannan ba saboda haka lam yi umaru ma'a qurbi ahdihim bil islam bi ghasli ya yace in ka lura lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku je ku sha fitsarin rakumi da nonon rakumi bai ce idan kun sha ku wanke bakin ku ba bai ce ku wanke bakunan ku ba inda ake ce fitsarin rakumi na jasa ne babu shakka da annabi zai musu umarni ya ce ku wanke bakunan ku wa ma asabatu siyabuhum min abwali salati idan fitsarin ya dan zuba a riga to sai an wanke rigan kafin a yi sallah idan aka ce a'a ba a taba samun hadisin da manzon Allah ya ce ku wanke bakunan ku ba ibnu qayyim ya ce to ta'khirul bayan la yajuzu an waqtil haja ba daidai bane ga annabi yayi kirin bayani a lokacin bukata ba daidai ba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta bayani ga jama'a a lokacin da ake bukatansa lokacin da ake bukatan a ji tsarkin fitsarin da aka sha shine lokacin da annabi yake umarnin nan ga waɗannan mutane tunda bai yi ba kaga ya gwada cewa fitsarin ma ba na jisa bane ya yi bayanin dalilai da dama akwai littafin da ake kira fiqh tahara shi ma shafin 88 in ka duba za ka gani kamar da muka ce shekul islam ya kawo dalilai wajen goma sha uku akan waɗanda suke nuna cewa fitsarin rakumi ba na jisa ba ne haka Ibn kudama a littafin almugni mujallar na bishafi na ɗari hudu da tis'in da biyu ya ce wa baulu ma yi ukalu lahmuhu duk wata dabban da aka halatta a ci namanta fitsarinta wa rausuhu da bayan gidanta ba hayanta fahirin duk suna da tsarki duk wata dabban da aka halatta cin namanta misali saniya saniya akuya an halatta cin naman su to fitsarin saniya da bayan gidan saniya da na akuya duk halal ne dan musulmi ya ɗiba ya sha ba a cewa ya sha najasa al-imam malik yace la yara ahadul ilmi abuwa ma ukila lahamuhu wa shuriba labanuhu najasa al-imam malik yace malamai waɗanda aka sani da ilimi a tarihi ba sa ganin duk dabban da aka ce a ci namanta ko aka ce a sha nononta fitsarinta na jisa ne ya ce malamai ba su ganin fitsarinta na jisa ne ba na jisa ba ne haka in ka duba na lajinati da'ima mujallar na shida shafin ɗari hudu da goma sha hudu baudu ma yukalu lahmuhu tahirun duk halittar da aka halatta dabban da aka halatta a ci namanta fitsarinta yana da tsarki fa idza sta'mala fil badani li hajatin fala haraja min as-salati bihi idan aka ce ka shafa fitsarin akuya a jikinka saboda wata cuta dan ka shafa fitsarin lokacin sallah yayi ba sai ka wanke ba saboda ba najisa ka shafa ba amma idan fitsarin kare ne fa da sai ka wanke idan fitsarin alade ne da sai ka wanke saboda an haramta cin namansa duk dabban da aka haramta cin namanta to fitsarin ta ma najisa ne amma dabban da aka haramta cin namanta to fitsarin ta ba najisa bane illa inda aka samu sabanin fahimta ne idan dabban an haramta cin namansa amma an halatta riƙonta. kamar misali jaki kaga jaki cin naman haramu ne amma riƙon shi fa halal ne to fitsarin sa fa saboda yawan mu'amala <clears throat> yawan mu'amalar mutum da jakin in ka ce fitsarin najasa ne to kenan da wuya ka zauna mara tsaki bare ga annabi sallallahu alaihi wasallam an tarar da cewa ya hau jaki yayi kaza yayi kaza ba taba jin yana wanke jikinsa ba a shi sa malamai ke cewa idan dabba ta zama ana yawan mu'amala da ita a gida to fitsarinta bai zama najasa kamar misali kyanwa kasancewar yawan mu'amala da ake da ita uh, a gida ko da yaushe kana tare da ita duk da cewa haramun ne cin naman ta, amma fitsarinta bai zama najasa don me saboda yawan mu'amalar da ake da ita in banda haka ba yadda za a yi kyanwa ta sa baki a ruwa a ce ruwan yana da sarki saboda haka yasa manzon Allah yake cewa inna hamina tawafina aw min tawafati alaikum tana cikin dabbobin da suke mu'amala da ku a yau da gobe haka al-imamu shaukani a littafin nailul anfar a mujallal na farko shafi na 159 al-imamu shaukani yace azahiru taharatul abwali wal azbali min kulli hayawanin yu'kalu lahum zahiri duka wata dabban da aka halatta cin namanta to fitsarinta da ba hayanta halal halal ne fitsarinta da ba hayanta ba najisa bane yana da tsarki tamassukan bil asli wastishaban lil bara'at al asliya asali ba inda shari'a ta ce najasa ne saboda haka suna na akan hukuncin su na farko an najasatu hukumin shar'i naqilun an al hukumin alladhi yaqtadihi al asl wal bara'a in ka ce abu najasa to kana nufin an samu wata hujja da ta canza hukuncin abu saboda asali komi yana da tsarki amma hukunci ke canza wannan eh, eh, najasa ke canza hukuncin wannan tsarkin saboda haka idan aka ce wannan abun ba yi da tsarki dole sai ka bada hujja sai ka bada hujja fala yuqbalu qawlun qawlu mudda'iha illa bi dalilin yasluhu lin naqli anhu bai yiwuwa kawai ka ce abu kaza najasa ne sannan a karba dole sai ka bada hujja ƙara آية aya guda إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا سيدي ينفشي ودن سكتوبا من قبل أن تقدروا عليهم كافين كامرسوا idan ɗan fashe duba kafin a samu damar kama shi kafin a samu ikon kama shi fa'alamu Allah ya ce ku sani annallaha ghafurur rahim shi kansa Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkari kaga komai yawan fashin mutum idan ya tuba Allah zai gafarta mishi Allah zai masa gafara wannan ana cewa hadal istithna fil muharibin al mushrikin idza tabu min shirkihim wa harbihim wa fasadihim ana cewa yan fashi kafirai ya zama sun tuba sun bar fashi din wa Amadu suka musulunta qabla al-qudrati alaihim fala sabila alaihim fi ma asabi min malin aw damin ya kasance dan fashi ne kafiri kafiri ne wato bai karɓi addinin musulunci ba kuma yana fashi da makami sai Allah ya nufe shi da musulunta idan ya musulunta to da hakkin Allah da hakkin dan adam duk an yafe ma ji wani abin mamaki kuma anan la khilafa fihi babu sabani a tsakanin malaman sunna da hakki na Allah da hakki na ‘yan adam an ya hima, sai dai hakkin da ake iya ganinsa shi kenan in ka iya ganin misali rigan ka a jikin shi wata rana wannan rigana ne kuka yi rigima a dai gane to kana iya karɓar abinka fa ammal muharibun al amma ‘yan fashi musulmai fa a sukan akwai sabani dan fashi musulmi idan ya tuba kafin a kama shi ya tuba kafin a kama shi to hududullah tasqutu anhu dokokin Allah sun faɗi akan shi magana cewa za a rataye shi ko za a kashe shi ko za a yanke hannunsa ko za ko za a sa shi a fursuna duk ya kau in dai dan fashi ya tuba kafin a kama shi to wannan hakkin Allah ya faɗi amma hakkin yan adam ba la hakkin yan adam bai faɗi ba idan ɓarawo musulmi ya tuba tsakaninsa da Allah Allah ya gafarta mishi hakkin mutane kuma dole sai ya mayar ma kowa dole sai ya mayar ma kowa in bai san mutumin ba ya yi sadaka da shi wannan shi da abin da shari'a ta nuna amma huququl adamiyya min al jarah wal amwal fala tasqutuha at tawbatu fala tusqifuha at tawba tuban mutum baya kayar da laifin bayin Allah don haka shi Allah ke yafe wa mutum laifin tsakaninsa da shi amma hakki na mutane ba zai faɗi ba don ka musulunta eh, don ka zama mutumin kwarai ka tuba la haka ma kafiri idan ya tuba idan akwai hakkin wani a fili karara amma matukar ba an gani bane wannan malamai sun ittifaki akan cewa eh, la sabila alaihim fi ma asabu min malin audamin min malin audamin da jinin wani da ya zubar da dukiyar wani da ya ci duk Allah ya yafe mishi idan dai kafiri ne dan fashi ya tuba ya karba addinin musulunci amma in musulmi ne akwai bambanci bayan tubansa sai ya mai da hakokin bayan tubansa sai ya mai da hakokin wannan in ka duba tafsirin zadul masir eh, mujallad da shafi na 343 zaka gani eh, wannan aya illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba kafin ku samu ikon kama su kafin ku samu ikon kama su in sun tuba fa'alamu an Allah ghafurur rahim ku sani Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin ƙai ne taktabi suqut al haddi bi tauba qabla al-qudra wannan yana gwada cewa idan dai mutum ya tuba kafin a kama shi hukuncin Allah ya faɗi labarin wasu sun daɗe hanya suna fashi da makami ya iso kafin a zo sun tuba sun watse sai aka bi wani gari kai ne to ai ba wurin ka kama shi ba kaga bambancin shari'ar musulunci da ta dan adam idan baka kama shi yana fashi da makamin ba to wannan hukuncin kuma yana canzawa hukunci yana canzawa shi yasa Allah subhanahu wataala yake illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi kafin ku samu kama su sun tuba to sun sha gaban ku ba dole kuma sai ka koma ga yarda da hukuncin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ubada bin samit lokacin da yake yin wa'azi a makka yana fita bayan gari yana fita bayan gari yana wa'azi idan baki sun taho ya tare su ya gabatar da addini gare su har dai aka samu mutanen madina waɗanda suka zo da nufin za su yi aikin haji ubada bin samit yana cikin su mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi su yi masa mubaya yana ce musu bayi kuni ala Allah tushriku billahi shay'an ku yi min mu baya a akan cewa ba za ku yi shirka da Allah ba wala tasriku ba za ku yi sata ba wala taznu ba za ku yi zina ba wala da awladakum ba za ku kashe yaran ku ba wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum ba za ku zo da ƙarerake waɗanda kuke tsara su da hannuwanku ko ƙafafunku ba wala ta asuni fi ma'ruf ba za ku saba min cikin wani abin da na muku umarni ba faman wa faminkum wanda ya cika waɗannan abubuwa da na yi umarni fa ajruhu ala Allah na wajen Allah wa man asaba min zalika shay'an wanda ya aikata wani abu da na hana misali yayi sata fa uqiba fi dunya aka kama shi aka yi mar ukuba a nan duniya fa huwa kafaratu lahu wanda ya zama sa. saboda haka duk wanda aka masa uquba akan laifin shi a duniya Allah ya gafarta mishi bai tashi a lahira da wannan laifin ba zai tashi a lahira da wannan laifin ba wa man asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah wanda yi sata sai Allah ya rufa mishi asiri asirin shi bai tonu ba fa huwa ila Allah sai yana wajen Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama zai yafe mishi wa in sha'a akabahu in Allah ya ga dama kuma zai marhuku ba wannan ita ce mubayar da sahabbai mutanen Madina suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mubaya'a ta al'aqaba ubada bin ne yace fa bay'anahu ala zalika muka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan haka yana sahihul bukhari kitabul iman babu alamati al iman hubbul ansar kaga kenan wannan hadisi yana karantar da mu idan dai aka yi wa mai laifi horo a duniya to ya zama zurbin sa. walau lam yatub ko da bai tuba ba ko da bai tuba ba misali Ɓarawo a kama shi a masa wani hukunci Ɓarawon bai tuba ba a lahira babu laifin Allah ya samu gani ko da ɓarawon bai tuba ba in dai aka mar hukunci a kan laifinsa a duniya to wanda laifi babu shi a wajen Allah me dalili saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wa man asaba min zalika shay'an fa uqiba fi dunya fa huwa kafaratu lahu duk wanda ya aikata wani laifi aka bar horo a duniya sai ya kankara wannan laifi shi yasa malamai ke cewa ko da addu'a za ka yi maɓarawo ka yi ta mai sauki don in ka yi addu'a na azaba to iya rabonka kenan a lahira babu hisabi in ka yi mummunar azaba ga wanda ya maka sata to da ka yi addu'a na shi kenan an biya ka addu'a ce Allah ya karba in Allah ya karba sai saka maka aiko to wannan saka ya za a ma akan addu'an karka nemi kuma za a baka wannan hakki a ranar tashin kiyama ka kyale shi don a tafi lahira ka samu laifin ka yafi ma wannan ne abin da ya zo daga sayyidina ali bin abi talib da ɗansa al in ka dawo ga mujahid bin jabar zaid bin aslam bayanin al-imam thawri al-imam shafi al-imam ahmad bin hanbal in ka duba tafsir ibnu jarir at-tabari wa ghayruhu min al-mufassirin duk malaman tafsiri kusan kaf abin da suke bayani kenan in ka duba littafan sunna haka zaka tare su yani eh, qaulul jumhur galibin malaman sunna suna cewa indai aka yi horo ga mai laifi ta kowace hanya to wannan laifi babu shi a kansa a ranar tashin kiyama ba a ma maganar laifin babu shi saboda wannan magana ce ta annabi man asaba min zalika shay'an fa uqiba fid dunya fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratu lahu ko da bai tuba ba in ji sayyidina ali ko da bai tuba ya bar laifin ba in dai an horo to wannan wannan laifi Allah ba zai kama shi da laifin sa ba a lahira ka duba sharh sahihi muslim uh, juz'i na 11 shafin 318 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لتاف أبو العباس الإمام القرطبي رحمه الله تعالى مجلد بيرشاف من دليل أربعين دقايا لتاف الإمام الأبي da ake kira ikmalu ikmalil mu'lim littafin da ya sharhi ma littafin alqadi iyab mai littafin ashifa ya yi sharhi ne na sharhin sahihu muslim mujallal na shida shafin ɗari biyu da goma sha shida da umdatul qari na alhafizul aini sharhin sahihu bukhari wato hadisin ubada bin sami wanda yake bayanin alkawarin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sharhin wannan hadisin littafin alhafizul aini shine umdatul qari mujalladi na farko shafin 157 inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai man asaba man waffa minkum fa ajruhu ala Allah man asaba min zalika shay'an fa uqiba fi dunya fa huwa kafaratu lahu duk wanda yi wani saƙon Allah aka mar uquba a duniya to ya zama kafara sa Allah ya gafarta mishi wa man asaba min zalika shay'an wanda ya aikata wani abu kuma na saƙon Allah zina ce sata ne shirka ne abinda duk kai a duniya na saban Allah thumma satarahu Allah annabi ya ce idan Allah ya rufa maka asiri to karka tona duk wani laifin da kai ma Allah a duniya idan Allah ya rufa maka asiri karka tona karka tona saboda mai tona laifinsa yana cikin waɗanda Allah ya kyamata a ranar tashin kiyama waɗanda ba a gafarta musu ba a son ka tona laifin da Allah ya rufe zina ce sata ko menene ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah abinda kawai zaka yi ta yi shine neman gafarar Allah har zuwa mutuwarka saboda me manzo Allah yace fa huwa ila Allah in sha'a afa Allahu anhu wa in sha'a aqabahu in Allah ya ga dama sai ya yafe maka babu zunubin da yafi karfin Allah ya yafe mu bawa babu shi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dukkan zunubi matukar mutum ya samu kyakkyawar tuba kafin mutuwarsa wanda shine irin bayanin da zamu gabatar Allah ya sa albarka ciki kuma Allah ya gafarta mana kuskure iyakan nan zamu dakata sai gobe insha Allah ta'ala ma ci gaba da karatu kuma zamu samu damar amsa tambaya a bayan karatun insha Allah ta'ala a gobe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك